سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya ara mana rayuwa don yammaci mai albarka na litinin goma ga ramadan na 1446 goma ga watan uku na 2025 meladiya a majalisun tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka na jami'a osman bin affan da ke birnin dutsen jihar jigawa insha'Allahu. za mu ci gaba ala barakatun lawa shi'atihi mun karkare karatunmu a ƙarshen suratul infitar da haka yanzu za mu tashi kai tsaye farkon suratul takwir no. والصبح إذا تنفس إنه بسم الله الرحمن الرحيم سورة التكوير wannan sura mai girma ta samo sunanta aya farko iza shamsu kuwirat daga takwir aka samo kuwirat kuma wannan sura ita ce ta tamanin da ɗaya a jerin surorin alkur'ani mai girma sura ta tamanin da ɗaya a jerin surorin ƙur'ani ɗari da goma sha hudu kuma kusan ita ce sura ta bakwai a sauka wato daga cin surorin ƙur'ani da suka sauko manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ta hanyar mala'ika jibril an saukar da wannan sura bayan suratul fatiha sannan kuma aka saukar da sabbih isma rabbikal a'la kuma sura ce makkiyya bil ijma' an saukar da ita ga annabi sallallahu alaihi wasallam a makka kafin ya hijira sannan ayoyinta 29 sayyidina umar a cikin hadisin tirmidhi ya rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake so ya ga alkiyama a aikace to ya karanta idza shamsu kuwarat da idza sama'un shaqqat da idza sama'un fatarat da kuma suratu hud Waɗannan surori suna ɗauke da sura da kama da kuma siffar alkiyama har ma da aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya yi furfura da wuri sai ce shayya batini hudun wa akhawatu wato suratu hud da takwarorinta ko makamantanta su suka sanya ni furfura da wuri wannan sura tana tsokaci akan tabbatar da tashin alkiyama da kuma sanar da yadda tsarin duniya zai rushe kafin tashin alkiya akwai wato yadda aka saba rayuwa ranar ta hudu mutane su fita kujba-kujba, dare ya yi mutane su koma su huta haka su bacci Allah ya sanya dare a matsayin hutu waj'alna nawmakum bata sannan Allah ya sanya halittu ga sanan da dan adam zai rayu da su da ji daɗin rayuwa kuma ya samu ya bauta wa ubangiji idan alkiyama ta zo gab da tashi alkiyama duk waɗannan tsare-tsare na duniya gaba ɗaya za su wargaci ko Allah ya wargaza su sama za a yage ta mala'iku su sakko duwatsu za a markaɗe su kogi da kake gani za a cinna masa wuta gobara da kogi ko an ce ta, sai Allah ruwan da ake kashe wuta da shi shi Allah zai mayar ya zama wuta yanzu idan ka je rijiya ɗiba ruwa sai haga wuta ganga-ganga daga cikin rijiya yaya ha haga akwai matsala to gabar tashi yama Allah zai cinna koguna da ƙoramu wuta kamar da Allah ya rantsuwa ce wal baharil masjur da teku wacce take babbaka wacce aka kunna mata wuta haka nan taurari za su farfado da sauransu da sauransu wannan sura duk tana gaya mana da العظام Manya-manya abubuwan da za su game game da ko gab da tashin haka nan kuma sunan sura tana tabbatar da cewa kowa zai samu sakamakon aikinsa da ya yi a wannan rayuwar ta duniya don ka sani cewar ba kara zube kake rayuwa ba akwai rikoda ta ubangiji akwai masu rubutu na ubangiji sannan akwai cctv kamera ta ubangiji waɗanda duk suke rikodin aikinka da maganarka saboda ka lahira za a baka sakamakon rayuwa da rahoton wannan rayuwar wannan aya tana ƙara jan hankalinmu game da girman ƙur'ani da kuma girman wanda ya zo da shi shi jibril wato babba ne a wajen mala'iku kuma amintaccen Allah to haka shi annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam babba ne a wajen Ubangiji kuma amintacce To haka wato wannan a dunkule shi ne manya-manyan saƙonnin da wannan sura take ƙunshe da su na ubangiji ya buɗe wannan sura da labarta cewa iza shamsu Ka kaga wannan ranar da kake ganinta ga garjin rana ga zafinta ga haskenta to za a naɗe ta a fusgota a naɗe ta a wayi gari babu rana duniya ta yi duɗin, ba hasken rana ballantana zafinta a matakin farko kenan kafin a sake dawo da ita kuma a ranar alkiyama a dandalin hisabi wannan rana wato ayyukanta suna da yawa na farko allah ya gaya mana cewa tafiyar da rana take yi bautar take kai za ka zo ka yi ruku'u ka yi sujjada ka yi rayuwa da a matsayin bauta ga Allah to ita wannan tafiyar da take washamsu ta jiri li mustaqarrillah kuma rana da kake ganin ta ba ta faduwa sam sam sam ba ta faduwa ɓuya take yi ko kuma ta sakayu amma rana ba ta faduwa ko da bahaushe ya ambace ta da faɗuwa rana alhuru da rana tana faɗuwa da duniya gaba ɗaya sai ta zama duɗin cikin duhu lokaci guda kuma ta zama cikin hasken rana lokaci guda idan ta hudu amma wato wani irin zagaye rana take yi kamar zagayen mai kamar zagayen mai rana take ya mazari yake zagayawa ba kuna kaɗi ba ana mulmula zare a fasaha irin ta iyayenmu na dauri ko mai mazari na Yayi ke. Kasansa yin uni ake kwabawa sai a tsikara kamar tsinken tsire a cikin wannan yimbin tun yana ɗanye sai ya zama ƙasansa da nauyi samansa shamfalolo idan aka naɗa masa zare in aka kaɗa shi sai ta juyawa wurwuri ta da wurwuri yana nannaɗe wannan zaren ko? ko haka wani yawwa to haka to yadda mazari yake kadawa haka yana da wuri to haka rana take zagaye duniya shi yasa inda rana ta zo ta wuce shikenan sai su shiga cikin duhu saboda rana ta zagaye su inda ba ta zagaye ba kuma suna nan cikin rana tar mazazai yanzu inda za ka yi wajejen maiduguri ka shiga caji wasu da yawa yanzu sun sha ruwa rana ta zagaye ta wuce amma yanzu kai gaba kai yamma nan ka je irin su lagos watakila ma yanzu ne ranar take kamar la'asar tarmazazai in kai gaba haka wannan time zones din na wato ilimin alfalak da kuma astronomy kamar yadda ake da time zone goma sha biyu a duniya gwargwadon degrees din longitude da latitude da gari yake gwargwadon yadda rana take kai kawo don haka a lissafi irin na dauri irin lissafin salik za ka ji an gaya maka yau kaza da watan kaza yau rana tana burji na dalubu ko na akarabu ko na sumbula wata yana kaza da daraja kaza yau a zahar za ta fara daidai lokaci kaza ko a ilimi na kimiyya kuma in kana so ka san waɗannan bayanan na gari in ka shiga wannan na'urar ta wato google map idan ka sanya degrees na longitude da latitude na garin da kake zai yi sacin ya yi bincike sai watso maka da waɗannan bayanan in ma kana so sai a hasko maka bidiyo a yi zoomin sannan kuma tare da murya yanzu in ka fita kamar da ka sani kai saiti ka ce kana so ka je takur daga nan za a gaya maka you are at the starting point kaza a uh, in so meters take your right left hand side then move to kaza kana tafiya ana kai kwana dama ko kana hagu haka har ka je inda ka sa wannan wayar fitinanniya za ta yi maka jagora kana zuwa wajen za ta gaya maka you are at your destination now ka zo inda kake ne shi yasa duka kamar jirgin ruwa kamar jirgin sama kawai degrees din longitude da latitude ake setting daga nan zai kama tafiya yana gaya wa pilot saura kilomita kaza ko kana daidai waje kaza haka yanzu in kawo jirgi irin na zamani kana hawa sikirin din kwamfuta yana gaya maka yanzu location ɗinka kana waje kaza kuma za ka yi tafiyar mil kaza za ka yi tafiyar kafa dubu kaza a sama daga nan kana tafiya kana ganin imaginary line yana direction ɗinka yanzu kana daidai kaza ka baro waje kaza karfe kaza minti kaza duka komai to allon da ya sanar da ɗan adam da karambani irin nasa wannan alayi alamun salak karambani na ɗan adam da tone-tonensa da bincike-bincikensa ai haga Allah da ya halicce shi ya sanar da shi allamahul bayan shine abin girmama saboda haka duk waɗannan ilimi ne ba sanin gaibu ba ne ilimi ne wanda yake mujarrab an jarraba shi shekara da shekaru haka sannan ka ɗauko lissafin bara daidai wannan lokacin za a ga bambancin kaɗan ne na digiris ne na longitude ko na latitude ko kuma a 'yan sakanni da 'yan awanni don haka ita rana kamar da Allah ya ce ta jirili mustaƙarrila tana tafiya zuwa ga matabbatarta da Allah ya shata mata ina ne matabbatar rana hmm? inda Allah ya shata mata cewa da ta je to ta gama tafiya ta ƙare ta shekaru miliyoyi daga nan kuma ribas za ta dawo baya in ta je wannan matabbatar to ta ji ranar tashin alkiyama daga nan sai ta yarba sai ta dawo baya kuma ta nufi mahudarta a madadin inda take fadawa ko take bacewa an gani shi kuma wata binta yake yi wal kamar iza talaha idan wata ya bita yana zukar haske nasa daga rana rana ita take da solar energy an gane kamar yadda yanzu Allah ya kullo da wannan fasaha ga duniya ta yadda Allah ya kimsawa wani bakar fata dan uwanmu a jamhuriyar Nijar washi Abdulmumin wanda babbar jami'ar yamai ta nijar ana kiranta university abdulmumin shi ne wanda ya fara kirkiro ko ya gano solar energy faransawa suka sace shi ko suka rube shi suka tafi da shi suka lalata rayuwarsa da mata da giya kafin ya mutu suka ɗauki wannan technology daga nan kuma abin ya fantsama yanzu ya wasu, to rana tana da abin da ake kira abbaqa alha'ila tana da energy mai yawan gaske energy na electrical power da ake amfani da ita yanzu a madadin wutar lantarki da ake samowa daga kogi sannan kuma rana tana da wato wannan chlorophyll agent wanda take shayar da shuke-shuke da bishiyoyi da ke sa wannan koriyar kala ko koren launi na chlorophyll duka daga rana sannan ɗan adam yana buƙatar vitamin kaza kaza kaza kaza daga hasken rana duka Allah ya kimsa waɗannan buƙatu na halittarsa a cikin hasken rana sannan kuma ga ɗimi a wani wajen wato baka bukatar kunna wuta masu yin kilishi da wuta suke ko da rana eh sai sun fara da rana ko sun shanya akwai wanda ba a sasha a wuta alƙadid a wajen laraba suke kiran kilishi kawai gasa shi ake ayi yi bandarsa ya sha rana shi kenan to ba kai masu cin ɗanyen nama ba wasu al'umma a sudan daga cikin an yi bako special abinci da za a kawo bako a kawo masa nama jina-jina a faɗa masa abin nan yaji da albasa da komai <laughs> Eh? yawwa ai duk kusan area ce in ka ce ba za ka ci ba to ka tada zaune tsaye ka wulaƙanta mai masaukinka dole sai ka ci ko da za ka yi amai kuwa wallahi tallahi da nama dama ɗanyansa, jage-jage kuro gaya maka saboda sunan isofiya da wani yanki na kudancin sudan da eritrea da kuma masai na kenya su jini yana da cikin abincinsu haka kawai za ka ga an cakawa saniya kibiya kada mutum ya kafa kai kwat kwat kwat yana shan jini kamar yadda kai kake shan madara Allah ɗaya gari banban yawwa saboda haka duk waɗannan abubuwa na rana za su zama tarihi idza kuwirat idan wato aka naɗe rana aka jijjige ta aka fusgota aka kauda ita shikenan wannan ko yana daga cikin babbar alamar tashin alkiyar domin a halittar Allah da mutum yake gani galibi babu mai girman rana babu mai hasken rana babu mai makamashin rana shi yasa aka fara da ita za a jijjige ta kuma rana ba iya wannan duniya take haskawa duka duniyoyin guda bakwai din nan ko guda tara duk rana tana haske su kuma an ce rana tana sama ta hudu da Allah ya yi kasa da rana da ta ƙona duk duniya da wanda yake cikinta da kuma an ja ranar can sama da kuma sanyi da mukumukun hunturu ya halaka dan adam shi yasa idan mutum ya je turai musamman jihar atalanta da ke amerika sai a yi wata shida baka ga hasken rana ba kuma rayuwa a can tana buƙatar shiri na musamman ai eh. to ko london da ke da ke da matsakaiciyar matsakaicin yanayi wallahi sai ai kwana da kwanaki ba ga rana ba in Allah ya so kuma a wuni daya sai a hada dukkanin zangon shekara sai ku tashi da ruwan sama a yanayi na damuna can kuma sai rana ta bude dawo can kuma sai hunturu sai zo shi yasa an sun ga rana ko an yi sunu sai ga sun fito suna ta wasa suna ta zai sha rana wani lokacin wuni ya yi awa goma sha biyar shi yasa idan azumi ya faɗo cikin wannan ana kwalawa sai ka yi awa goma sha biyar kafin kai buɗe baki ko awa goma sha takwas sai ka ga ƙarfe biyun dare alfijir ya keto an yi sallar asuba ƙarfe biyun dare idan abin ya jiyo kuma sai ka ga wato tun karfe uku na yamma rana ta faɗi an sha karfe uku to haka akwai kuma to yanzu inda rana take wata shida ba a ganta ba ya za a yi da sallah guda biyar ta wuni eh eh wai in kasance kanka a can ya za a yi wata shida ba rana ya za a yi da sallah ya za a yi da azumi tun da dai da sallah da azumi duk suna ɗamfare da rana ko kai salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli to babu ranar ballantana ka san dulukuha ya za a yi da sallah za a yi da ya kamata musulmi ya san wannan ko zai tsinci kansa watan wata rana a irin waɗannan garuruwan musamman inda ba musulmi sosai to bayan da Allah subhanahu wata'ala ya ce daga cikin tashin alkiyama za a jijjige rana a naɗe ta sai kuma ce idan kuma taurari wato suka farfado tun da rana ta gushe to su ma taurari ba zama za su yi ba ah, annujum tankadir wato za su farfado su tarwatse kamar ba a taɓa yin su ba na haka kuma a lokacin da wato aljibalu duwatsu manya-manyan duwatsu irin wanda sun ninka dutsen takur sau dozin ɗaya watar Aljibalu ta jami da tan. وهي تمر مر الطحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء a lokacin da za a ga duwatsu wato suna tafiya suna marmashewa wata kunul jibalu kal'ihinil Fush. kamar yadda wato kadar auduga idan an ciro ta a kwansanta ake ninnike ta a dandake ta a sarrafa ta a maida ita zare a kaɗe ta sannan a nannade ta a jikin mazari ta zama zari sannan wato a je a tira ta ko kuma a rina ta a karofi sannan a samar da yadi kala-kala a samar da rigar saƙi a samar da gwado a samar da mayafi a samar da kilisai kala-kala da darduma wannan duka sai Allah ya siffanta yadda ake kaɗe auduga haka wato dutse mai sunan dutse za ka gan shi yana murginawa yana marmashewa yana murginawa yana marmashewa wai zaljibalu su yarat yayin da wato aka markaɗe ko aka marmashe duwatsu aka kau da su daga wajensu ƙasar ta zama bai ɗaya ba tudu ba kwari la tara fiha iwajan wala amta wannan mana da cikin alamomin tashin alkiyama na wa idan al'itaru utsilat haka kuma yayin da wato tagoyi taguwa taguwa an san taguwa ko? mai ce ce taguwa na mai shekara nawa a rakuma igwaranci ne wanda ka je na rakoma ta hausarsa taguwa ake cewa ta mace kamar yadda ake cewa matarsa za ce saniya ko ko yawo to gara ma wannan daga wato asalin lafazin ne amma taguwa ita ce ta matar raƙumi to lokacin da taguwa ta ɗau ciki ana ce mata na naqatun ushara don haka al'isharu jam'i ne na ushara to idan taguwa ko ta matar raƙumi ba ɗaya ba ba ba garke-garke suka ɗau ciki to a lokacin wanda yake mai kiwon raƙumi ya fi ƙaunar wato taguwa idan tana yattittirna ko tana kasganya ta ɗauki ciki misali ba ta zama guzuma ba a lokacin saboda in ta zama guzuma ta daina haihuwa tana karsana ta ɗau ciki to mai ita ya fi birna da farin ciki to amma guguwar alƙiyama za ta sa gara kuma da ciki a bar sha'awa amma kuma an tsallake an batta rannan ba tara kuma ake wa izal isharu utilat idan tagoyi masu ciki aka yi watsi da su aka rabu da su to kasan al'amari ya kai al'amari yanzu kamar ɗan fulani mai garken shanu in ka ga raba shi da wannan shanin sai ko? ha? to mutumin da ga shi da miliyoyi suna binsa yanzu wanda yake da saniya garke guda don allah kudinsa ya kai biliyan nawa bujimi ko saniya wa garki za ta yi nawa hmm? sai miliyan daya haka abin da ya sama to shi kenan yanzu wanda yake da garke guda guda nawa ne garke yawwa guda ɗari shi ne garke to wanda yake da garke ɗaya na saniya in ma miliyan ɗaya ne nawa kenan na miliyan ɗari to mutum yana tafe, yana janye da miliyan ɗari amma shi kasan kalle shi wala ba za ka sai shi miliyan goma saboda tsabar gida hukumanci irin na mutanenmu ga dukiya ma maɗuɗiya amma in ka ce a yanka ɗaya a yi warka jami to ka tare da zaune tsaye kai ko kasawa ta yi ya zama sai an yanka na rantse da Allah na jauren yana rusa kuka za a yanka ta kuma ba dai shi ya iya yanka ta din ya san su ya san ya rada musu suna talauci ya kashe shi ko jinya ta kashe ɗansa a kan ya yadda a yanka wargarki amma zai tafi a ƙafa daga nan har a nan bara kwakwa ibom ko yaje je binuwai a ta ta taɓurza tsakaninsa da gwarawa eh maimakon ya yadda ma ya tafi da zamani garke ɗayan nan da kake da su ɗari ka sai da guda biyar miliyan nauki nan? miliyan biyar miliyan biyar za ta saya maka ya ƙurƙura, ko ta saya maka daidaita sau in za ka tafi kiwo duk kayan da kake buƙatar dafonsu maimakon ka yi laftu a kan shanin ka ɗora iyalinka tinkis-tinkis a kan saniya ka sai ƙurƙura mana ko ka sai tantan mai bodi da rumfa ka ɗora su a kai Kayan su ka ɗora a kai abincinsu ka ɗora a kai in wata ta haihu maimakon ka rungumo ɗan jinjirin saniya kilomita wajen arba'in ko hamsin ka ɗora a kan wannan ɗan ƙurƙurar da kasa saya iyalanka su kula da amma saboda kida humanci da ƙin karɓar eh koya zai yi wai koya ɗansa shi ne ai nake gaya maka su ma bararojin kaboyi turawa ai za ga su suna da dawakai ko akan dawakai suke tafiya da irin yara kurukuran na an makala wacce ake ja larabawa kuwa toyota hilux merai rai ga air condition ga ainihin rumfa ga kayan kiwo ɗin shi kansa ga tocilan a ciki ga ainihin kayan in wani ya kasa yadda za a sarrafa shi ga makami a ciki ko wani dan ta'adda zai kawo farmaki amma kai da sai sai sanda ya zaka da wanda ya zo ta rike da AK47 ko AK48 hatsabibiyar bindigan nan da ta zama alagagai shi ma kansa wanda ya kirkiro ta sai da ya tsine mata albarka mr abraham kalashnikov ya ce shi dai ya kirkiro wa duniya masifa amma shi wallahi bai ci moriyarta ba har yanzu har ya mutu to kaga kiwon zamani ke komai a zamananci wannan ku aikin hukumomi ne su haɗa gwiwa da jauro-jauro da harɗo-harɗo a rika zamanantar da kiwo maimakon mutanen mutanenmu su tafiya gararan ba ana kashe su a banza yanzu na bidiyo clip da yake yawo kwanan nan saboda tsabar kafirci da ta'addanci na wasu daga cikin iyamurai wai su yan ipop ko kuma ESN. ba wai masu kiwon ba shanin gaba ɗaya, wallahi suka tare su suka dinga buɗe musu wuta ratatatatat this is not your land go back to your land ipop in operation kaza kaza kaza kaza kaga shaniya tana gudu wallahi an kure mata gudu an buɗe mata wuta ta faɗi tana fama da harbi sai a zo a kalli goshinta pow pow a ƙarasa ta this is not a fulani land saboda ba mu da haɗin kai ba mu da shugabanci ba mu da tattali ba mu da tanadi jin najeriya ba ƙabilar da allah yawa baiwa kamar bahaushe amma babu sun susu wanda bai san ciwon kansa ba wallahi kamar bahaushe kowa yana da baiwarsa kowa yana da deformities ɗinsa amma babbar masifar malam bahaushe ba shi da marja'iyya ba shi da shugabanci ba shi da wanda zai ce ya yi nan ya yi shi kuma in duk kana so ka same shi to an ka kama arɗo za ka samu kansa nyamuri yana da marja'iyya bayarabe yana da shugabanci amma malam bahaushe yanzu haka muka ta cin kiliya da kareloli da lodin shanu da lodin karti a sama suna ta fama da garjin rana wani irin ƙazamin biznes wanda yana bukatar a canza shi a zamanantar da shi maimakon kullum ku ne a cikin risk da hatsari dabbobi a cikin hatsari mutane a cikin hatsari ku tafi wajen makiya ko a tare ku a kashe ku a hanya a kwashe dabbobin ko a yi muku ta'addanci ko a banka muku wuta me yasa ba za ku kafa kasuwa a tsakiyar arewa a yi kasuwa ta zamani a samar da injina a samar da mayanka a samar da kwantenoni wanda di yake so ya samu namanmu ya taso daga garinsu ya zo kasuwar mu ya saya ko ya ɗauka a jirgin ƙasa ko ya ɗauka a jirgin sama ko ya ɗauka a ruwan ruwansa yadda kuke tafiya da freezer har zuwa lagos tirela kwantena ku ɗebo kifi ku kawo nan ba ku da haɗin kan da kuma za ku yi sai dai a taso a zojin kullum ku ne a cikin hatsari idan mota ta yi hatsari ka ga motocin a dabbobin a jigace wasu sun kakkarye wasu sun mummutu haka yanzu wani lokaci da aka dinga yawan mutanen mutsiya suka ce sun daina kawo shanu sun daina kai kayan miya kudanci suka girgiza suka zo na jin bara ne ko wacan waccan koyaushe ne suka zo suka dinga magiya da kamun kafa a janye wannan yajin aiki amma har ana yajin aikin ma akwai masu kunnen kashi da suke sulalewa su yi su mogalin su tafi to duk waɗannan wato yana buƙatar in dai muna so mu samarwa kanmu da kanmu yanci dole sai mun haɗa kai ga abin da wato zai yi samar mana da mafita guda ɗaya Allah ya fi mana kuma ya shirye mu to al'isharu wato jam'i ne na taguwa idan ta ɗau a lokacin da mai ita yake kan ganiyar ƙaunarta amma guguwar alƙiyama za ta zo ta tafiyar ruwa da shi ko tunaninta ma baya yi kwata-kwata shi ne wai zal'isharu a tsilar idan aka wofintar da aka yi watsi da tagoyi masu ciki alkiyama ke نعم وإذا الوحوش حسرت kaga lokacin da wato koguna da tekuna aka cinna musu wuta kawai sai ka ga kogi yana cin wuta ganga-ganga irin wutan nan da Allah yake koro ta kaga yadda aka korowa amerikawa ko musamman a jihar california da los angeles wanda duk ci gaba na teknolojin duniya da intanet din duniya da google da waye duk yana wannan jihar amma allah ya tunkuɗo musu wata wuta la tubqi wa la tazar kuma da yawa sun musulunta saboda da wutar ta zo ta dirkake ɗakin karatu library na los angeles bayan ta koro mutane gaba ɗaya duk littattafai da kayan karatun da ke cike suka yi kurmus sai da aka gama ci sun zo suna takaici kawai sai suka hango wani littafi kwaya ɗaya tak ba abin da ya same shi duk kewayensa sama da ƙasa duka sun cuta amma banda wannan littafin abin ya ba su mamaki suna zuwa suka ɗauka suka goge ƙura sai suka ga inna hula ƙur'anun karim kuma translated coffee ne ma ba na larabcin ba ina jin ko na yusuf ali ne wannan abu ya ɗaure musu kai masu hankalin cikinsu suka ce to lallai mun tsokali Allah ga littafinsa bai cuta ba komai nami ya cuta sai masu taurin kai suka ce a wannan ko incident ne kawai a fito da shi a je a ajiye shi a wani waje a sake sauraro a gani suka fito da shi suka je suka rataya a jikin wata bishiya a gaban wannan wutar tana zuwa ta cinye bishiyar ƙur'anin Allah yana nan garau to daga nan da yawa suka musulunta an ce sun fi dubu goma saboda girman alƙur'ani Allah akbar to nan Allah yana gaya mana cewa albiharu ko guna. wato sujjarat za a babbaka su su zama wuta wutar kuma ta rika ruruwa ta fito daga cikin koyi wanda yana cikin alamun tashin alkiya na Wa su nufusu zuwujar kuma idan alkiyama ta zo za a hada wato al'ashibahu wannan ba'ir makamanta juna jinsi jinsi za a hada su a waje guda kuma za a tattara su a guri guda <clears throat> za a tattara 'yan adam misali a filin alkiyama a waje guda sannan a tattara aljanu a waje guda sannan a tattara mala'iku sama ta ɗaya zuwa ta bakwai a waje guda don haka duk jinsi jinsi za a haɗu da wanda ka sani da wanda baka sani ba da wanda ka taba gani da wanda baka taba gani ba wannan ita ce yawmul jam'i ai ranar cincirundu yawmul jam'i la raiba fi wanda babu kokonto tana nan tafi ranar gangami da ba taba yin irinsa Allah ya ba mu sa'a zuwa na'am وإذا الموؤودة سئلت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب بأي ذنب قتلت وإذا الموؤودة سئلت أران a ranar lahira idan aka tambayi turbuɗaɗɗiyan أكا da aka turbuɗe ta a duniya za a tambaye ta bi aiki zambin kutilata da wani zunubi ne ya sa aka yi mata wannan kisan gillar aka turbuɗe ta da ranta wato yana da cikin ɗabi'u da al'adun maguzawa na jahiliya ba sa ƙaunar ‘ya'ya mata ko kusa ko alama su ma matan masu haihuwar ba abinda suke zumuɗin su haifa sai maza saboda mai saboda su daɗaɗa ran mazajensu Allah ya gaya mana cewa iza bushira ahaduhum bil unsa walla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib idan aka wa ɗayan su albishir wani an samu karuwa yana dar dar dar dar kafin ya ji me aka samu mu ne ko su in ji malam bahaushe idan aka ce su ne ce wayo Allah ta shiga uku ya lalace daga nan sai ya fara wasan ɓuya da mutane saboda idan an haɗu a ce ah wani haka aka yi ashe an ƙara mace ta haifu mace to sannu sori don haka sai rika ɓuya ba ma ya san ya haɗu da mutane kuma fuskarsa a murtuke tun daga lokacin da aka yi masa albashi to haka dai zai karba yana tunanin a yin sikuhu ala hunin am yadusuhu fi turab zai karbi kyautar ubangiji a bisa kaskanci da wulakanci a tunaninsu ko ko zai turbude wannan yar mace ya huta wasu tun suna jinjirai za su je su haƙa rami su turbude su shi kenan wasu kuma sai sun daka sun yi shekara kamar goma su caɓa musu kwalliya su je su haƙa rami suna gani su sa su su danne kawai su mai sauriki saboda tsafa kafirci kuma har yanzu da yawan mazaje suna da wannan bakar al'ada idan ya ji mace aka haifa to za ga baya murmushi baya walwala duk da ku Allah ya ce kyauta ce baiwa ce ya habu liman ya sha'u inasan wa ya habu liman ya sha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inasa wa yaj'alu man ya sha'u aqima kyauta ce ta Allah sai ma ya fara da ƴaƴa matan ko baka san wanda ya fi amfani ba sau nawa za ka haifi ƴaƴa maza su zama takadarai 'yan ƙwaya 'yan waiwai tushen matsala ka yi ka yi su karatun su ƙi su ji a ƙarshe zama mashaya su zama ɓarayi macen ko da kake mata kallon biyahu ta zauna ta yi karatu ko karatun addinin ma yanzu ka je makarantun islamiyya su waye suka fi majorati mata yauwa tukila allah ya sa aka haifi matar gwamna ko matar shugaban ƙasa shi kenan kai ka caba ko eh domin da ka haifi gona wani lokacin gara ka haifi matarsa ko kuwa eh waya aji ne ana irin guidance and counseling din nan sai ke tambayar yara 'yan firamare kai talle mai kake so ka zama in ka gama a makaranta ya ce ni ni pilot nake so na zama direban jirgi ce to madam kai mun zalme kake so ka zama likita nake so in zama doctor kai ba kaza yake so yau injini kai ba da aka zo kan audu aka ce kai audu an gama makaranta mai kike so ka zama yace so nake na shiga siyasa in zama gwamna a ce madalla to kafin a tambayi kandi sai ta ce ni ko in na girma so nake na zama matar audu eh, kai ita matar audu suke so ta zama na shi kenan ba to kaga wato haka mutane har yanzu suna da wannan ɗabi'a ta kyamar 'ya'ya mata to kuma dukkaninsu kyauta ce daga Allah kuma nisa'u shaqa'iqur rijal mata su ne tsagi ko rabin jikin maza in ba mata mai kariyar maza to shine saboda jabral khatiriha irin wannan da aka turbude ta da ranta kawai saboda wai ita mace ce to shine ranar lahira za a yi tambaya irin ta gwasalewa a gaban ubanta da ya turbuɗe ta cewa bi aiki zambin kotilat da wani zunubi ne wani laifi kika yi aka kashe ki aka turbuɗe ki na وإذا وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة wai za su hafa nushirat alkiyama idan wato aka saki takardu na sakamakon rayuwar kowane mutum kamar yadda ake sakin statement of result sr wake turawa a platform kowa ga sakamakonsa to ranar lahira kawai ana cikin wani yanayi sai a zo mataki na su suhub kawai sai a ga takardu malam an sako su automatically kowace takarda sai ta je hannun mai ita digitally soft copy zai je kawai sai shiga hannun mai wannan in yayi abin kirki in ba haka ba kuwa sai an bankar hannun sannan a ba shi wara a zaharihi to shine nan Allah ke shawar da suhufu nushirat idan takadduna hisabi na sakamakon rayuwa aka sake su ma'ana aka rarraba wa mutane kowa takaddarsa da sakamakonsa wai da sama'u kushitat wannan kuma gab da kiya wato za a kurinye saman da kake ganinta a kurinye ta a ɗaye ta gaba ɗaya yanzu sumar da take kanka ba a kan fata take ba tun aka zo ana so sai a jijjigo fatar da sumar take kai sai a ɗaye to haka za a yi wa sama alkashto ɗaye abu daga cikin abin da yake manne ko ko kamar yadda sarkin fawa yake fiɗa ya ɗaye fata daban daga gangar jiki to haka za a yi wa sama wa'izar jahimu su'irat idan aka babbaka aka kunna aka rura wutar jahimu to alƙiyama ke na wa'izar jannatu uzlifat idan aka kusato da aljanna kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ce o oh, uzlifatil jannatu lil sai don duk waɗannan abubuwa suka faru mhm. idan waɗannan abubuwa goma sha nawa goma sha uku tun daga farkon sura idan aka naɗe rana idan taurari suka tarotse idan duwatsu wato suka marmashi aka tafiyar da su idan tagoyi masu ciki aka yi watsi da su idan alhuhushu hushara idan aka tattara wato namun dawa kaga dai namun dawa ai akwai wanda ba sa shan inuwa ɗaya ko kamar mai da mai to duk za a hada su wai zulu hushu husharan idan aka tattara namun daji a waje guda wai su sujjarat idan wato koguna suka kunni da wuta wai zan nufusu zuwijat idan aka har hada rayuka masu kama da juna a waje guda wai zalma'udatu su'ilat idan yarinyar da aka turbide ta da rai aka tambaye ta biyayyi zambin qutilat da wani zunubi ne yasa aka kashe ta wai za suhufu nushirat idan wato aka saki takardu na sakamakon rayuwa wai zai sama uku shitat idan aka ɗaye sama wai zal jahimu su'irat idan aka babbaka wutar jahim wa idal jannatu uzlifat idan aka kusanto da aljanna ga bayin Allah masu takawa to a wannan yanayin alimat nafsun ma ahdarat kowane rai zai san abin da ya zo da shi eh. in khair fa khair wa in shar fa shar kowane rai zai san abin da ya tsororta abin da ya je da shi dandalin alkiyama Allahu akbar Allah ya ba mu mai kyau Allah kuma ya sa mu je a sa'a alam تعالى على وعلم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين